Amos Sura shida Kaito ga zaman sakewa Taku ta ƙare, ku da kuke zaman sakewa a Sihiyona, da ku waɗanda kuke ji zama a dutsen Samariya lafiya ne, ku manyan mutanen ƙasar da take sananniya, waɗanda mutanen Isra'ila suke zuwa, ku je Kalne ku dube ta. ku wuce daga can zuwa Hamad raba sa'an nan ku gangara zuwa Gat a Filistiya, sun fi masarautunku biyu ne, ƙasarsu ta fi taku girma? Kuna ƙoƙari ku kauce wa wannan muguwar rana, kuna kuma jawo mulkin tashin hankali kusa, kuna kwanciya a kan gadajen da aka yi musu shimfiɗar hauren giwa, kuna mummiƙe a kan kujerunku, kuna cin naman ƙibabbun raguna da na ƙosassun ’yan maruƙa, kuna kaɗa molayenku yadda Dauda ya yi, kun ƙirƙiro waƙoƙi a kan kayan kaɗe kaɗe, da manyan kwanoni kuke shan ruwan inabi, kuna kuma shafa mai mafi kyau. amma ba kwa baƙin ciki game da kangon da Yusuf ya zama, saboda haka za ku zama na farkon da za su tafi zaman bauta, bukukuwanku da shagulgulanku za su ƙare, Ubangiji yana ƙyamar girman kan Isra'ila, Ubangiji mai iko duka da kansa ya rantse. Ubangiji Allah Maɗaukaki ya furta, Ina ƙyamar girman kan Yaƙub, ba na kuma son kagarunsa; zan ba da birnin da dukan abin da yake cikinta, ko da mutum goma ne suka ragu a gida guda, su ma za su mutu, in kuma wani dangi ya shiga don ya fitar da gawawwakin, ya ƙone ya kuwa tambayi wani wanda yake ɓoye a can, yana cewa, Akwai wani tare da kai? Ya kuwa ce, Babu, sai ya ce, Kul, kada mu ambaci sunan Ubangiji, gama Ubangiji ya ba da umarni, zai kuma ragargaza babban gidan nan kucu kucu, ƙaramin gidan kuwa zai yi rugu rugu da shi. Dawakai sukan yi gudu a kan duwatsu? Wani yana iya yin noma a teku da shanun noma, amma ga shi kun mai da gaskiya ta zama dafi, amfanin adalci kuma ya zama ɗaci, ku da kuke murna saboda an ci Lo Debar da yaƙi, kuka kuma ce, Ba da ƙarfinmu ne muka ƙwace Karnayim ba, gama Ubangiji Allah Maɗaukaki ya ce, Zan sa wata ƙasa. ta tayar muku, ya ku gidan Isra'ila, wadda za ta matsa muku tun daga Lebo Hamat zuwa Kwarin Araba.